Jama'a assalamu alaikum warahmatullah barkam da zuwa da online TV yau za mu gwada muku yadda za ku shigar da ƙorafin rashin samun KYC akwai link a kasan wannan bidiyo din a cikin comment section insha Allah rabbi abinda kawai za ku da zarar kun shigo wannan bidiyo din sai ku shiga comment section na bidiyon kamar yadda kuke gani gata nan kawai um, gata nan sai ku danna wannan link ɗin da yake ƙarƙashin comment section ɗin nan sai ku danna ta kai tsaye zai kai ku chrome application ɗinku sai ku danna sai ku danna ku garzaya zuwa chrome app ɗinku na ku ko kuma computer a waya dai ko computer ko akan ne ne ma za ku yi abun nan yanzu insha Allah so kuna zuwa wannan gurin kun gani ko KYC application access feedback so if you go on kyc.py on the Py browser, but we are not able to apply for KYC. It means that your account is identified by the system algorithm as being associated with policy violation including fake account scripting and more suke cewa duk wanda bai samu KYC ba to ta iya yiwuwar ah, computer algorithm wato yayi makin account din sa matsayin account din yana da matsala ko kuma an yi amfani da account din inda bai dace ba ko kuma an yi cloning da dai shauransu saboda haka duk wanda yake da wannan abun sai ya shigar da KYC sai ya shigar da korafi a ta wannan link din da na ajiye a kasan video comment din nan this one is not mean for other KYC issues as the KYC review or validator status kun ji fa wannan kadai na shigar da korafin KYC ne so kamar yadda kuke gani gashi ga email ɗinka sai ka sa a nan gurin da kuke gani email ɗina ne sai ku sanya email ɗinku wanda kuka yi rajistan pi da shi wanda kuka yi linkin account ɗinku da shi na pi bayan kun saka sai ku sa the next thing za ku saka username ɗinku ne a nan misali menene username ɗinka misali zan bada let's say uh, menene username let's say misali zan yi Nigeria let's say Nigeria, Nigeria 001. Wannan shi ne misalin username ɗinka ko ka saka shi. Sai nan kuma sai suka ce mene what behavior of viewers may have been confused by the, by the algorithm as suspicious of being involved with fake accounts, scripting or other policy violations. Suke cewa menene kake tunani ya sanya ita computer algorithm ta alakanta account ɗinka a matsayin fake account ko kuma account ɗin da aka yi amfani da shi wajen cloning da dai sauransu. Amsa da zaka ba su a nan kawai sai ka ce mene? It's a mistake. Okay, it's a sorry, it's a falsification. It's falsification. Falsification of records. of records by the computer algorithm ma'ana tuntuɓin harshe ne daga na'urar computer algorithm kuma wuce wannan gudun sai nan kuma why shouldn't this behavior be associated with fake account scripting or other policy violations why should your account be allowed to apply for KYC? Me yasa ake tunanin wannan abun da ake zargin account ɗinka da shi ba zai sanya a hana ka ba ka KYC ba sannan kuma me yasa kake ganin cewa ya dace a baka KYC? A nan amsa da za ka ba su sai ka ce musu mene? Because I have completed ko all the manage checklist kenan simple as that ka gama kana zuwa wannan gurin ina yake sai ka dana i am not able to start kyc application through I am able to start KYC application but I have other issue kun gani kar ku danna wannan na kasa na sama za ku danna kuna zuwa nan gurin kawai sai ku danna mene submit din nan kuna danna submit din nan za ta tafi successful kamar yadda kuke ha so kuna danna submit din nan za ta tafi successful kamar yadda kuke gani a yauwa da zarar kun danna submit to kun gama shigar da korafin ku sai dai ku jira result wanda insha Allah za su yi duba a kai sai a sake muku KYC kamar yadda an fara sake wa mutane KYC da dama wanda suka da wanda suka shiga da ainihin korafi kwanakin baya so kun gani application application access feedback successful shikenan